Alhamdulillahi waɗansu matakai ne guda hudu da bawa ya kamata ya sani domin kaucewa da na sani ma'ana na dama daga cikin hanyoyin nan akwai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza aratta an tafala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fantahi abinda wannan hadisi mai daraja yake cewa shine idan kai nufin ka aikata wani al'amari a rayuwarka to ka yi tadabburin ƙarshen al'amarin sai manzo Allah ce idan kai ta tadabburi ka gano cewar wan karshen ya zo maka da alheri sannan ya ce to kawai ka zarta Kayi. idan kuma ka hango cewa karshen al'amarin nan ba alheri ba ne to ka hannu in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu shine ka tambayi zuciyarka ka tambayi kanka abu kaza da nake so zan yi ka samu taraddadi ko kai komo ko shakku domin idan ka samu shakku a cikin aiwatar da wani lamari to yana da kyau ka tsaya ka yi tadabburi sosai in ba haka ba nan ma za ka yi nadama wani sahabi ya zo ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da aikin kwarai abin da yake na daidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tambayi zuciyarka domin shi aiki na kwarai natsuwa ne aikin da ba na kwarai ba shakku ne a cikin rayuwarka da kanka zaka fahimci wannan kuma rayuwar dan adam ita kanta fa alhama alhamaha fujuraha wa kawa. Allah ya sanar da ita ita zuciyar dan adam aikin kwarai dinta da aikin ta wanda ba na kwarai ba Allah ya sanar da zuciyarka kai kanka in ka tambayi zuciyarka zaka iya fahimta abu kaza da nake so in daidai ne ko ba daidai ba abu na uku ka nemi shawarar masana akan abu da kake so ka aiwatar akwai wanda suka rigayi ka a cikin wannan abu in ma abin banza ne kake so kai ka tsaya ka duba makoma kana so kai abin da ba na kwarai ba zan kashe wani ko sana'a ta kisan so wani ko abin da ba na daidai ba sai ka duba me makoma waɗanda suke yin haka makoma su a duniya idan an kama su so laƙanta makoma su a lahira su fuskanci azabar Allah to yanzu kana so ka walaƙanta ne a duniya kana so ka bar abin kunya ga iyalinka ne a duniya kana iya ɗaukar azabar Allah ne ranar gobe kiyama abu na ƙarshe shi ne neman tsarin Allah daga sharin shaidan a duk lokacin da kake so za ka aiwatar da wani abu ana so dama a kowace rana mutum ya ta'awuzi so goma a'udhu shaitanir rajim ko kuma ka ce a'udhu billahi samil alim shaitanir rajim so uku idan mutum ya riƙe wannan da izinin Allah zai barranta daga dana sai zai barranta daga kaza da yawa kukan ko mata da kuke samun matsaloli a gidajen auren ku ba kwa yin tadabburi lokacin da kuke so ku aiwatar da wani abu ba kwa yin tadabburi duk wanda bai yin tadabburi wurin tuna me zai biyo mai baya idan ya aikata kaza to ya sani cewa ba zai rabu da nadama ba assalamu alayka ya rasulallah